रग रग में इस तरह तू तो समाने लगा रग रग में इस तरह तू तो समाने लगा जैसे मुझी को मुझसे चुराने लगा हाँ, जल्दी अच्छी कुमार na ganiyarsa a fagen fina-finai a bollywood in ji rick dushan ya bayyana haka ne bayan da ya kalli somin taɓin fim ɗin llb2 yana mai cewa duk wanda ya kalli fim ɗin zai san cewa an nuna bajinta wajen shirya fim ɗin shi dai wannan fim ɗin an haɗa shi ne a cikin kwanaki 33 kuma shubhash kafuru ne daraktan fim ɗin kuma ya kasance matashiya ne ga fim ɗin courtroom drama mai farin jini wanda ya fito a shekarar 2013 चोरी चोरी चुपके चुपके चोरी fim ɗin da zai fito ne a ranar juma'a goma ga wannan watan da muke ciki da jarumai kamar su kuma kushe da anur kapoor a shafinsa na twitter roshan ya rubuta cewa ashe kumar na ganiyarsa ina jinjina wa mutanen da suka hada wannan fim ɗin a cikin kwanaki 33 da kuma yi masu barka da aiki kashin farko na wannan fim ɗin ba kawai ya taka rawar gani ba ne har ma ya samu kyautar lambar yabo a ƙasar ta indiya kasancewar irin gagarumin aikin da aka yi a cikin fim ɗin na farko सारी रस्मों को कसमों को मैं तोड़ दूं तू कहे तो ये दुनिया भी मैं छोड़ दूं हो न जाना कभी रूठ के चोरी चोरी चुपके चुपके जमा suna zulumi da harsashen ganin cewa abin da zai kasance a wannan fim din ya fi na farko ban mamaki da ƙayatarsuwa. ganin yadda har yanzu fim ɗin kabil na rick roshan da ri na sharukan ke cin karansu babu baka a bollywood ana hasashen cewa llb2 yana iya ace kasuwar da wannan fina-finai ke morewa a yanzu